ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora amd tv hausa farin cikin al'umma turka shi yayin da ake tara baraban mukamai a gwamnatin bola ahmad tinubu sai aka hango an bawa nasiru yar rufa'i kujerar minista wannan al'amari ya yi matuƙar ba mutane mamaki ta yadda ake hangen cewa gwamnatin tinubu babu wani abu da za ta tsinana tunda har ta ƙara ɗauko waɗannan masu tsofaffin makamin gwamnatin ta sake ba su wata dama wacce kuma damar ake ganin dole ne su ne za su tafi da mulkin najeriya wanda a lokacin da suka gudanar da mulkunan su mutane sun nuna cewa ba su ji daɗi ba haka zalika ba su yi farin ciki ba akan menene bola ahmad tinubu yanzu zai ƙara ɗauko su ya raba masu mukamai a gwamnatance hakika wannan lamarin al'amari ya yi matukar ba wa mutane mamaki ta yadda bola ahmad tinubu ko kaɗan baya sauraron kiraye-kirayen da mutane suke yi yakan yi kawai abin da yake ganin ya dace da shi ne Libabu babu shakka wannan ya biyo bayan lokacin da Bola Ahmad Tinubu yake tattaunawa da manema labarai a dangane da mukamin da ya bawa Nasiru Yarfa'i a gwamnatin tasa, wanda yanzu kuma sai muka hango Dr. Nasiru Yarfa'i tare da shi kansa sabon shugaban ƙasar Najeriya wato Bola Ahmad Tinubu yayin da suke ta casa murmushi da dariya. wannan ya bayar da cewa lallai babu shakka na nasir rufa'i ya karbi mukamin da aka yi mai yayin baya sosai kuma haka zalika ya amince da dukkanin wasu dokoki da aka kafa mai a gwamnatanci na tafi da mukamin nasa na minista to kafin da mu je cikin labarin tsindin gadangadan da jin ina ne gizo yake sakar ku biyo mu da subscribe da karrawar sanarwa wane kan kara mana karfin gwiwa Bola Ahmad Tinubu Nasiru yin rufa'i hakikanin gaskiya an san da cewa dr nasiru el rufa'i tsohon gwamnan jihar kaduna ya daɗe yana fafutuka kuma ya tsaya ruwa a jallo ya tsaya tsayin daka wajen ganin cewa an kafa wannan sabuwar gwamnati ta jam'iyyar apc yayin da aka kafa wannan gwamnati sai aka ga me ya dace a yi mai sai aka jawo shi aka mai minista duk da cewa mutane suna ta kiraye-kiraye kuma suna fishi a dangane da irin abubuwan da bola ahmad tinubu yake yi kasancewar ya kamata a ce tun da shi sabon shugaban kasa ne ga baki ɗaya waɗanda zai ɗauka ya kasance ba su taɓa yin aiki wani wanda yake nuna cewa su ma za su hana ba idan dai har an ba su wannan kujera abin da ya sa mutane tantama a zuciyarsu shine wajen ganin cewa wannan gwamnati ba za ta gudanar da adalci ba yanayin yadda ake hangen duk waɗanda ya ɗauko ya ɗora akan waɗannan mukamai sun taɓa tafi da wani jagoranci wanda ake ganin cewa manyan kuma jagorori ne wanda ake cewa dukkanin sun san yadda ake yi ana almandahana da sauransu a wannan kasa ta najeriya duba da yadda ƙasa najeriya take neman mafita kuma ta samu wuce ma baya a yanayin yadda ƙasashe na afirka suke taka rawar gani wanda ake hangen da a da najeriya ita ce ta ɗaya amma yanzu najeriya ana nema a maida tattalin arzikinta baya wannan lalle babu shakka ya biyo bayan yanayin yadda ake hangen tsohuwar gwamnati wacce ta wuce ita ce nan ta haifar da waɗannan abubuwa da suke faruwa duba da yanayin yadda ake hangen su masu nasiru yan rufa'i su gwamna ganduje da sauransu dukkaninsu 'yan jam'iyyar apc ne waɗanda kuma suke masu ci wanda sai aka hango an yi masu mukamai da yawa na ministoci wanda hakan 'yan najeriya ya sa suka fara zargin ita ma gwamnatin ta bola ahmad tinubu ba wani aiki za ta yi na ku zo mu gani ba ita ma za ta dora ne a dangane da almundahanar da kuma cuwa-cuwa da babakere da aka yi a wajen tsohuwar gwamnati da cewa ita wannan sabuwar gwamnati ta san da cewa an yi almundana da babakere a wancan lokacin to menene abin da ya sa za ta sake ɗauko waɗanda aka yi wannan cin kare babu babbaka da su a wannan gwamnati ta sake ɗorawa a wannan gwamnati. mutane suna kira ga bola ahmad tinubu a kan ya samu waɗanda ma ba su taɓa sanin daɗin mulki su zo su yi waɗannan ministoci duba da yanayin yadda ake neman ci gaba ƙasa najeriya ba wai neman suna ba hakikanin gaskiya bola ahmad tinubu ba mu ji ya ce kuma ba a dangane da kiran da mutane suke mai da dama cewa mutane ne suka zaɓe to dole ya zama na mutane menene ra'ayinku masu sauraron mu na yau da kullum